ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين kada ka ɗauka wannan ƙaryatawar ta keɓanta ne da abin da ka zo da shi. Haƙiƙa, an ƙaryata wasu manzanni gabaninka, mutanensu sun cutar da su, amma sai suka fuskanci haka da haƙuri a wajen kira da jihadi akan tafarkin Allah har nasara daga wajen Allah ta zo masu. Babu mai canza abin da Allah ya rubuta na nasara, wadda ya yi wa manzanninsa alkawari da ita. Haƙiƙa, ya kai wannan manzo labarun manzannin da suka gabace ka ya zo maka da abin da suka gamu da shi daga wurin mutanensu da abin da Allah ya ba su na nasara akan maƙiyansu ta hanyar halakar da su.